أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله الحمد لله yanzu kaga abin da ake bukata dai alhamdulillah yanzu ya samu ka san ko me yake duk abin da ka sani a duniya kadan kadan ne yake yi duk abin da ka sani a duniya da wasa ne yake zama da gaske ko me ka sani da wasa ne yake zama da gaske ta can da abin da kuke kallo wannan zaluncin da kuka zo da shi mulkin ku duk yadda aka ba ku tunanin wani abu da za ta mulkin ku mulkin ku ya zama wani ya bukace yana san ya raba ku da shi ba ku tunanin mulkin ku akwai wanda za a zauwa gaba ɗaya ya muku launi gare shi ku tabbata yana san mulkin ku yana son ya raba ku da shi ko kuma wanda kuke yi da shi ya ce mulkin naku a zo a raba shi wani ya kama gehi wani ya kama gehi ko kuma wani ma gaba da ya zo ya amshe shi zama ga hannun shi to wallahi duk ba ku tunanin wannan abubuwa ba ku tunanin haka to yanzu ga shi abin da ke da kai garba kai dai da kanka ka tabbata yanzu ga mulki kai da kanka ma kake giyoyewa kana zuwa kana ɗaukar kuɗi sarki wanda ta tamaka da shi sarki wanda ta tamaka da shi kai da kanka garba kake giyowa yawa kana zauwa kana ɗaukar kuɗi kana ba shi ba don komi ba don a barka kai mulki wato kenan mulkin nan abin da ke da kai kenan akwai akwai abin da ake yi wanda mutane ba san da shi ba kenan kuma nake ganin in da gaske ne in da gaske ne inda gaske ne da inda gaske ne mulki yana da daɗi gare shi ko menene ke da kai in abun kirki ke ai ba sai ka dauki kuɗi ka bada ba ba sai ka dauki kuɗi ka bada ko ka bada kurula ba za ka mulkin ka za ka zauna da mulkin ka za ka zauna ba su kuɗi ka ba wanda za ya kula maka ba wanda za ya ci yana son mulkin ka kuma wa'anda suke biyar ka za ci kai suke su kai suke so ka zo ka zauna bisa mulki ka mulke su ma'ana kyautata to kuma yanzu gashi kai da kanka ka zo kana an yi magana aka ce to tun da kai mulkin naka kai jahilci shi baka san abin da kake yi ba an samu kuskure da yawa to za a zo a canza mulkin nan kuma ka ga lalle a kai wannan abin kuyi da ka ta maka nisa kuma abin ba za ka gina daɗin shi ka kewa kana bada wasu kuɗi kuɗi mi za ka ɗauka kana bada saboda Allah da annabi kuɗi mi za ka ɗauka kana bada yadda ke gani inda gaske ne bai kamata mutum ya ɗauki kuɗi da ba ga mulki bai kamata ba tunda wannan abin ana yin shi ne ana yin fi sabilillah ne ka samu lada haka yi gaban Allah ka samu sanyi magana gaskiya dai to kuma ka zo ka ɗauki kuɗi kana ba da abarka kai mulki mulki ne za ka yi wannan abin yana yana da kyau a dibe shi da idanun rahama yana da kyau a dibe shi da idanun rahama dai wannan abin kuma mu ba muna bukatar dole ba ne sai mun mulki mutane mu ce a'a mu sai mun karɓi mulki ya koma ga hannun asalin mulki da ke a'a mu ba haka muke nihi ba mu abin da muke nihi dai kowa dai ya tsare dai wurin shi mulki ku ku mulki mutanen ku wanda suke dangin ku ne ku mulke su kuma wanda ba mutanen ku ba su ma koma su ware mutum na su mulkin su daban in akwai ranar da za a gamiya to za a koma a gami in kuma babu ranar gamewa to za a tafi a haka din za a tafi amma yanzu dai magana a ce wai yanzu wani zaɓe yake son azo zo a yi a yi zaɓe a zaɓi wani mai gari ko a zaɓi wani wani wanda yake daga ciki duk ba nan ne ba duka ba nan ne ba kawai yanzu lokaci dai ne ya riga ya yi wannan shiya dai to dole dai sai an raba rabuwa dole sai an raba kowa sai ya zo ya kama dan uwansu ya koma shi ke riƙon waje to shine gaskiyar amarge wannan ni dai abin da nake gani ne za a yanzu kenan wannan abun abin da nake ganin za a yi kenan saboda abin da nake gani abubuwan da zo kai ba gaira ba sabai ba gaira ba dalili ba ba lahin sahi ba na mulki kawai tsabar zalunci niyya da ka yi niyyar dole sai ka zo ka aikata wannan abu ni da abin da ke gani wanda ya niyya ce sai ya zo aikata wannan abu to kaga wannan abu ya kamata kawai dole ne canzawa ya kamata canza saboda abin da sa ku mutanen cakiri a mi yake tare ku kai mutanen cakirin bahim ne menene bahim mutanen da bai san komi ba bahim to an cakiri bahim ke sunan ku saboda menene duk mutum da bai san gaba bai san baya ba abin da ya sa sai zalunci madara shi zalunci mutum hamun mutum da ya kasance ya wai shi ya ce kushi ba abin da ya sa gaba karara zina mazinaci ne kawai shi ba abin da ga mutum ka ga mutum ba inda ya rage amma ba abin da ke tare sai ke ta ita kaɗai kenan kaga wannan mutum ba abin da ke daidai da shi kawai wannan a kwatanta shi da dabba dabba haiwana to shi ne da shi da dabba ba su da bambanci saboda ka ga mutum ba an da rage shi ne sallah shi ne kuma amma ga zai shi ba abin da ke tarihi sai madarraki ta ita kadai ce karraba abin da ke daidai ya keta banda ya keta wai kuna zaune tarihi ga gida ga gida abin da ke so ya zalunce ka in ya zalunce ka ba yau ba gobe a shi gurin shi wai ya zanki maka kallon banza kawai maka kallon banza ya zalunce ka kawai abin zalunci ne madarar shi kawai kenan zanki maka kallon banza shikenan a zalunce ka shikenan kuma an gane kuma a taa ah, haka yanzu dai abin da za a yi duka ba magana zaɓe ce ba yan cakira masu niyyar zaɓe sai zaɓe su yi mini wallan ba magana zaɓe ce ba ba maganar zaɓe ce ba kuma wangar ko an sashi aka ce zo ya takara zo kama ya kama rikon mutane kwarai kau kwarai kusan ma ni na sani na ce yi ni na ce ya yi kawai ya yi aikata wannan abin riko ya zo ya buɗi riko kuma rikon da ke da kai wannan kowa tabbatar da wannan maganar riko su ya yi tare da izinin Allah su ya yi mu ba da ƙarfin mai tare da izinin Allah ne kuma abin da kawo haka saboda wanga zalunci zalunci ya kawo haka ya zo ya tsaya gaba ɗaya kowane mutum ya tsare da wurin su kawai shine gaskiya al'amari saboda abin da ya sa haka kuna da kabilanci ne wanda ba a tunani kabilanci ke gare ku wanda ba a tunani abin da ba a so shi ne kuke tarihi kuna da kabilanci ne kawai gaba ɗaya kuna abin da kuke kallo cikin ku katilan makatula ne ba ku san gaba ku san ba amma kuna son kuma ku zo ku control din mutane ko mutanen gaba ɗaya su ne suka ake ku ba ku ka ake su suka ake ku komi da nasu ne kuke yi komi da nasu ne kun san komi da ƙasa ta Allah ce komi gari na Allah wanda ka san Allah ne amma su suka yi ba ku ka yi su ba su suka aike ku to don haka nan yanzu canji ya riga ya zo sai ku hakuri kuma abin da za ka kallo canji ku ka yawo shi canji wannan ko kuka yawo shi ba kowa yawo shi ba ka kawo ku ce dole sai an yi menene ya kawo shi zalincin ku da kuka so karara karara ka zo ka ce dole sai an yi kuma abin da za ka kallo wanda kuka ɗauko wanga ba kuka ce za kuma wanda kuka ɗauko wanga abu kuka ce za kuma duk abin da kake tunani yi kusa ne ka san dai ba yiwuwa ne mutum a ce ka san musulunci ka san kafirci dai wannan duk ba daidai ne ko in san samu ne mutum an yi a ce musulunci ne kan kafirci to duk abin da ka zo an san dai kuma wallahi ku kuka yawan ga abu kuma wallahi dai da izinin Allah in dai ina cikin waga duniya ku in dai ina cikin waga duniya ku shi da maka fahimta abin da ake so ga namiji wallahi namiji haƙuri ake so gare shi namiji duk inda ka sani namiji ana son haƙuri gare shi ƙarya kake ka zo ka zalunci mutum ka ce ka zalunci mutum kuma sunan ka hatta kai kai wanga kai kai wanga kai kai wanga kuma a ce ka koma daga baya ka koma ka sha ka zauna wallahi zama ba za yi wa gare ka ba wallahi baka isa ka zauna ba to shine abin da nake kallo gare ku ni da tun Allah ya taimake ni ya bayyana mana wane da wane da wane da wane su ne suka zo suka zalunce ni kiri kiri madarashi kuma kuna nan zaune ba ku ta ko ina ba kuna nan ba inda ku tai ba inda ku kirin ya kuma ban da haka ku gurin kuma gaba ɗaya wanga abin a a akwai wanda za ya zawo ya kare mu ba Allah ba to shi ne za mu gani daga yanzu kuma da izinin Allah inda mutumin shakira ne ku izinin Allah ta'ala kamar yadda ka san an kama hora ka za mu kama shi wallahi da ka san an kama hora ka za kama shi dan yanzu ai kun gani komiya bayyana ga hili menene komiya bayyana ga hili wanda yanzu an kace mutunan cakirai yi daidai inda nake subhanallah subhanallah da kace dan cakirai yi inda nake mai lahi yayi inda nake ƙara kace ya koma cikin cikin oshi ma wallahi ƙara kace mishi ya koma cikin cikin oshi da kun san abin da nake ni ba sai na iri bude ta ba abin da nake ni ba sai na iri bude ba kuma sanin kowa ne ya kasan abin nan bai daɗi ba abu bai daɗi ba mutum da dauke gari ɗaya garin ku guda muke a ce taimake ke ne yake da kai kowa taimaka ma kowa ka taimaka ma ke taimaka maka sai kasance a'a shi shi tsoron ma yi wurin kai ke ba dan ku tsabar lahin da yake yin tsoron yake yin ka to wanda da kai yake dan Allah da annabi ina mutum yake ina mutum yake dan Allah ne yanzu dai sai an yi hakuri da magana ta eh, sai an yi hakuri mai gari dan mai mai mai gari dan mai mai uban iliya uban rabu uban garba uban iliya uban rabu uban garba ma'ana uban laro kenan mai gari dan mai mai uban da mai gari dan mai mai uban da ya mai gari dan mai uban shi ya mu samu uwa ta su miliyan 100 da mai gari dan mai mai nake da shege dan shege a makin Allah kafir mana kofar wanda gaba ɗaya kwata kwata ba musuluncin ba kafirci kai te a san matar da ke shege dan shege ga yan kohiya abubuwa wannan abubakar oban dan musu kenan da shi fa nake uban dan musu oban bara'u oban dan musu kenan abu abun ade kenan annan Allah tsini mai albarka Allah kara mai nauyin kasa da ari uban ga shi ma nan Allah tsini mai albarka Allah kara mai nauyin kasa Allah kara mishi azaba kabar da wanga niki da kare wanga sai kira kare an shi ya mana hakin banza mana hakkin wuhi maciyin amana wanda gaba ɗaya dangin kama kawar cin amana shabu mutanen banza mutanen wuyi mazanata kufar bahim isa zuri na kwashe baki na duk dawa an gani ke kuma ko wannan mutanen duk ku rubuta ku aje tunda sunan ku ya riga ya tato wanka ba za mu ku daɗi ba wallahi tunda sunan ku ya riga ya ta ni ni na wace wannan abin da mutum ke ni na wace wallahi in ta ina yau kace ni kamar kallon maza wallahi ni na wace na in dai bai in dai ban zan kima kallon maza ni kai kai kaɗan uban kaya ya kaɗan kakan kaya ya kaɗan kabila ku gaba da ta ya kaɗan wallahi ni ku kuma kuma kallon maza kuma wannan abun sai kun gane babban kuskure ne ku kai gare ku don ku ta muka ku mutum ya yi abu in yi ya zalunce ka zo zalunce ka cuci ka na ta muka shi kenan ya zalunce ka mu kuma na ta muka izinin Allah sai mun kama mutum kowane ne kuma iliya kai hankali da kanka ni da kake cewa kana yin na wallahi iliya kai hankali da kanka in kana son ka zauna lahiya cikin gari ne wallahi ka kiyaye sa da cikin ka wallahi na amuru ba shi gima na yake Allah ka kamo tun daga tun daga caɗuwa har ka wuce baki ka duk mutum da aka ce mijinta ya duk mutum da aka ce mijinta ya mutu nan tsohon mace ce mijinta ya mutu ba ta da miji wacce abba ka zurin ta ba wacce ce abba ka zurin ta ba ka kama tun daga caɗuwa har ka yi gan ta ka duk mutum da aka ce mijinta ya mutu ba wanda ka taɓa zuwa wurin ta ba. an buɗe ba shi gino na yakin Allah haka zaka ce na kana yanzu an zaki ka mai gari dan mai ya musamman wata sun miliyan sabin da mai gari dan mai miliki kuma wannan abu yana son yanzu kan ka ai ga gidan magana ka yana son ga mai yanzu kan kunnen ka kuma ta kai aiki assalamu alaikum